يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na farfesa ya gwandu da ke a nan unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau juma'a 21 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna yin cikin suratul zumar jiya mun tsaya aya ta 41 يو دام تاش آية أربعين ذيو الله يتوفى الأنفس حين موتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون kamar da muka faɗi wannan a sura sura makiya ce cikin surorin makka wanda suke cewa da tauhidi da usulubi daban-daban da salo daban-daban da buga misalai daban-daban mun ji daban-daban waɗanda suka gabata yau Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rayuwa lokacin da ta mutu wato zai faɗi wani usuluji a nan da wani misali wanda ke nuna iko ne da kudura sai wanda ko shi ɗaya ne misali to ya isa yi imani a kai ne don haka Allah shi ke karɓar rayuwa lokacin da mutuwar ta yi wata wannan mutuwa ce ta lokacin mutuwa ya yi sai Allah ce wallafi lam ta na mina ita kuma rai wadda bata mutu ba ita ma Allah na karɓar ta lokacin baccinta fa yumsiku allati qawa alaiha al-mauta idan mutum ya kwanta bacci ga yanka yanzu duk wanda ya kwanta bacci ya ya rasu rasuwa ta karamar rasuwa almautu sugura don haka fahimci kullaki ka ba alaiha mauta. sai Allah ya karɓe rayuwar da ya ya yanke hukuncin mutuwa mutum ya kwanta bacci wani ya kwanta bai tashi sai Allah ya karɓe rayuwar wa mutumin ukhra ila ajalin musamma sai ya saki tsaya wadda ita kuma bai yanke mata hukuncin mutuwa ba mutum bi sun kwanta bacci ashe ɗaya ajali ne yayi kwana ne sun ƙare a cikin bacci sai ya kasa tashi ta ce kwantawa lafiya lau ya kwanta amma ko da aka tashi ba tashi da shi ba bai tashi ba shine fa yumsiku allati qada alaiha al sai Allah ya riƙe wanda ya yanke hukuncin mutuwa fa yursilu sai ya saki ɗaya ya sako ta ila ajalin musamman ita ma za ta tsaya zuwa wani lokaci abin ambato ka akan wannan fassara kun ga abin da ake nufi ne, mutane kamar biyu sun kwanta bacci sai ɗayan sai ya mutu a lokacin bacci ɗayan kuma sai ya falka shi ma in ya falka zuwa wani lokaci Allah zai kaɗi, Allah zai karɓi rayuwa sai watan da bacci ƙarami kenan da bacci babba nan sai Allah ya fara faɗin da mutuwa ƙarama da mutuwa babba mutuwa babba ita ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha ƙaramin mutuwa kuma wannan lam tamut fi manamiha za ka akwai motocin kubra akwai motocin sugura na Allah ya faɗe su ya fara da almotocin kubra sannan ya faɗi almotocin sugura a cikin suratul al'am cewa Allah ya yi ah, huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Za ka a cikin cin sai ya fara faɗin mutuwa karamin mutuwa wanda yake bacci karamin mutuwa ce don shi in mutum ya kwanta bacci in ya tashi sai ce alhamdulillahi lalzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur sai mutum ya gode ma Allah da ya raya shi bayan ya karɓi rayuwa ta yi domin bacci bacci mutuwa ne hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna haka ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin ubaidullah bin umar عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه إذا أيمكم يجيزوا بشمسك كتبتشي فلينفضه بداخلة إزاره يكككي دا ميا هن ميا زنيني سيسا يككك يككك شمسك فإنه لا يدري ما خلقه عليه bai san abin da yan mamaye bayan ya tashi da bacci ba zai wani ƙwaro ya zo ko wani abu ya zo ya hau sai ce sun ya kusa sannan ya ce bismika rabbi wa ba tu jambe da sunanka ubangiji na da sunanka ne aga gefe na a shinhida ne jiki na a shinhida wa bika arfa'uhu kuma da sunanka zan tsagowa in safiya ta yi ko in ni farka in amsakta nafsi farhamha in ka karɓi rayuwa ta Allah kai mata rahama wanda ke nuna cewa wajen bacci wajen karɓar rayuwa ne zaka mutane suna kwanta bacci su kasa tashi fa in arsaltaha in kuma ka sake ta kan nufi na da rai gaba fahfazha bima tahfazu bihi ibaduka salihina Allah ka kiyaye ta da abin da kake kiyaye bayin ka mana garta da shi don haka bacci dai a tashi Allah yake shi ka karɓar rayuwa lokacin da ajalin ya yayi ta mutu haka shi ka karɓar ta lokacin bacci zaka duk kowa yana mutuwa lokacin bacci karaman mutuwa kuma sai Allah ya koma raya shi kamar ce yake bai san inda yake ba bai san abin da ake kusa da shi ba bai san wainar da ake toyawa ba komi yayi babu zunubi in wani abu ya ije ya bace ba a cewa ya biya in ka kaza domin mai domin kamar matacce yake sannan Allah sai ya koma ta komai rayuwa ta akwai wata fassara da malamai suka yi suka ce Allahu ya tawaffal anfusa na mautiha Allah ke karɓar rayuwa lokacin da lokacin mutuwa ta yi don wannan wanda lokacin mutuwa ta yi mutum ya mutu baban mutum ya mutu ko yayan shi ko ɗan shi ko wani abokin shi Wannan wallati lam mutu fi manamiha haka nan wanda bata mutu ba ita kuma cikin bacci sai Allah ya ranta. don haka yanzu idan mutum mahaifin shi ya rasu shi kuma ya kwanta bacci to sai zan bi su Allah ya karɓi ransu shi wancan da maututun kubra wannan kuma da maututun sugura in suka haɗu sai su dinga tattaunawa za ka mutu na cewa na yan falkin babana da yan rasu muna magana na yan falkin abokina da yan rasu muna magana na yan falkin wani da yan rasu muna magana shine da wadda ta yi mutuwa kwarai da sai wadda ta yi mutuwa wajen bacci to in lokacin farkawa wannan ta yi fahimci yumsiku ka ba alaiha al fayin su kullati kama alaiha mauta sai Allah ya rike waccan da ya riga ya yanke mata hukuncin mutuwa wadda ta mutu in baba ne ya rasu mafalki ne sai Allah ya riƙe ta wa yursilul ukhra sai Allah ya sako wannan wadda mafalki take ka sai mu ce gari yake yi mafalkin mata cewa ne har mun yi magana da shi Na yi mafalkin kaza a kitabun ruh ibn qayyim ya yi ta irin wa'annan abubuwan da yawa duk ana cikin kitabun ruh littafin ne da ibn qayyim ya rubuta a farko farkon rayuwar shi kila kafin haɗu da ibn taymiya akwai wasu abubuwa da yawa cikin wa'anda ake mai mu'akara a kai amma a cikin wannan littafin kitabun ruh akwai irin wa'annan hikayoyi da yawa da kuma wannan aya yayi magana ta magana ta da yawa shi al'amarin ruh wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wata duniya ce wadda ita ta isa a dakkata Allah akai Allah ta tsaya tambaye ka game da ar-ruh kace ar-ruhu min rabbi shi matsalar ruhi ta al'amna al'amarin ubangiji na ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila babu abinda aka baku na ilimi sai abu dan kadan haka matsalar ruhi ita ce matsalar mutum ya kwanta a bacci yayi mafalki mutum ya kwanta bacci ya yi mafalki yana nan kwace ya mafalkin makka ya yi mafalkin lagos ya yi mafalkin ina da ina da ina kuma ya falka babu inda ya tafi jiki na yana nan kuma ya gano wasu abubuwa da a can mutum ya kwanta mafalki ya yi mafalkin wanda ya mutu kuma su yi magana da wanda ya mutu sannan kuma a mai san mai rai ne kuma ya dawo kamar bai yi kamar bai yi komai ba kamar bai tafi ba kamar ba shi bane don shi Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin haka akwai ayoyi ga mutane masu hankali masu tunane ya tunani su gaya Allah ya yi wannan lamari lalle ya cincinta a bauta mai lalle yana iya tadda matattu bayan sun mutu duk wanda ke kashe mutum kullum ya koma raya shi da safe alhamdulillah lalli ahyana ba ma a matana wa ilayhin nushur mutum ya mutu da daddare ya kasance ga nan kamar matacce ruhi ne ya tafi ya kirawo a wasu wurare daban-daban kuma ya koma falkar da shi ya koma mai san mai rai lalle wannan aya ce ga masu tunani in sun tunani za su fahimci cewa Allah mai iya tadda mamata ne bayan sun mutu a mittakhadhu min dunihi an ittakhadhu min dunillahi shufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون الله يتشاء أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء shin mushrikan makka sun roƙi sun riƙi wasu masu ceto ne kuma bayan Allah an gaya musu haka lamarin ceto yake cewa za mu riƙi wani ya cece mu yau abin ban mamaki har wa'inda ba irin mashirkan makka ba suna tsammanin shehi wani zai cece mu wani zai cece mu wani zai tashi da aljihu riga sai da aljihu kaza wani yana irin wannan wasu sai ce gaskiya shehi na ya kamata ya bani kwangilar ɗinka wannan wannan rigar tela ne yadda aljihu dubu saba'in kaga ai zan kwashi kaya to irin wannan ne wasu yi tsammanin haka suna Allah ta barka ta'ala ki amin takabu min dunillahi shufa'a shi sun riki wasu masu ceto ne kuma bayan Allah kun awalau kanu la yamlikuna shay'an ko waɗannan masu ceton da suka riƙa ba su mallaka komai ranar lahira wala ya nuna hankalin su ma bai dawa ga san abin da suke ciki haka nan ko kuma ba su da hankali gumaka ne wanda ba su ma da hankali haka za su cece su cece su ba haka bane wa'ad da ceto قل لله الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الله تقول لله الشفاعة جميعا كتي الله شيء تدتشي تو دكني يسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه babu mai ceto inda Allah sai da izinin Allah sannan na biyu wanda za a ce sa wala yashfa'una illa liman yartaba don haka tunda in an je ranar lahira za a yi ceto Allah shi zai ba wanda ya ga dama izinin yayi ceto don haka Allah zai ce kai wane sahabi wane an baka dama ka yi ceto wa za ka ceto wanda ka ga dama a'a za a ce ka ce ciwa ne da wane da wane da wane su aka baka dama kaga in haka ta tabbata cewa Allah sai ya ba mai ceto izini sannan ya yi ceto sannan Allah sai ya yarda da wanda za a ceto ko an baka izini ka yi ceto ba kawai tafiya za kai ka yi ceto ba sai wanda aka ga dama za ka kullin shafa'atu jami'a ce dunna Allah ne za ka za a nemai a nemai ga Allah domin ne domin shi zai ba wanda ya ga dama dama ya yi ceto sannan sai wanda ya yarda da shi za a ceta za ka kenan babu mai wani lamari ga matsalar ceto in ba Allah ba Allah shi ya addata cewa game da ceto wasu anan suna cewa ibn taymiya yana cewa ba a ceto ranar lahira yana cewa annabi baya ceto yana cewa duk ba gaskiya bane kamar matsalar zuwa ziyarar kabarin annabi sosai da zuwa ziyarar kaburruka duk shigoji ne ake sa sai a nirɗe yanzu shi sai taymiya cewa yayi kuma ba shi ɗaya ba ahadu suna cewa ba a roƙon kowa ceto sai Allah saboda mai kullillahi shafa'atu jami'a ceton gaba ɗaya na Allah ne ba ka roƙon wani shehi wani ka cece mu shehi wani ka yi kaza ko annabi wani ka cece mu a'a Allah aka roƙo ya sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ka ibn taymiya da yin inkarin annabi na ceto ba bal abin da ya faɗi cikin cewa sai annabi na ceto bayi na kirki na gari ma suna ceto zuwa ka salihan mutane managarta sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo su da mutane managarta har zuwa yau za a ba su ceto amma waka ba su ceto Allah ka ba da ceto don haka ba wani zakar ko ya keke ka ba don ne don shi ma cewa za a yi wala ya shawuna illa liman yansara cewa za a yi an baka izini ka ki wani da wani da wani da Allah ya yadda ka cece su da kaga inda ka neman ceto sai ka neman shigawa sai ka neman shiga Allah don haka annabi sallallahu yana ceto akwai ceton da ma babu wanda zai yi ne sai shi ceton hakkala ji wanda babu mai yi ne sai shi na farko ceton awa mutane hisabi lokacin da zai je kasa al'arshi yayi tawa Allah kira yayi ta addu'a ya be shi da wasu sunaye da bai san shi su ba sai wannan lokacin sai ce mai irfa'a a saka wasaltu wa shafa'atu shaffa a ce kanka ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka ceto za kun ga shi annabi sallallahu alaihi sai an ce ka nemi ceto a baka ceto kaga ba shi da cewa Allah ka bani ceto wanda aka ce nemi ceto shi sujuda zai ga Allah ya yi ta bayan an je inda ulul azmi minar rusuli sun ba da uzuri sai a je wajen shi sai ya duka ya yi sujuda in an je wajen shi ba cewa zai yi to ku zo in ce muku ceto Allah ina neman ceto ba sujuda zai yi ka sha ya kai yabo Allah ya tawa Allah kirari Allah ce dago kanka tambaya a baka roƙa a baka kuma nemi ceto ta ce mai nemi ceto sai a ce za a baka ceto kaga babu mai wannan ceto in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an gama yanke ma mutane hisabi an gama an yanke ya aljanna aljanna yan wuta babu mai shiga aljanna sai ya to ya nemi ceto sai ya zo ya fara kunkasa an cewa wane ne ya ce muhammadu ne mala'ikan ya ce bika umirtu allah a a ahadin kablaka ya ce kai ne wanda aka umarce na kaɗin buɗe ma kowa aljanna kafin kai za ka sai ya yi ma al'umma sai ceto sai a saka su aljanna akwai wani ceto da na koma yi wanda ya keɓance na uku na mutane masu imani da aka saka cikin wuta har an yanke musu wutar ya cece su su dawo a cece su a mai da su aljanna za ka annabi sassana yana ceto sannan bayi na gari ma suna ceto wannan ita ce akida ahlus sunnati wal jamaa don haka cewa ya ce zai ce annabi ya ce ba a ceto ba gaskiya bane ya ce ana ceto amma ceto wanda ya cika sharuɗa waɗanda Allah ya faɗi cikin littafi ne waɗanda annabi sallallahu ya faɗi cikin hadisan shi irin wannan matsalar matsalar ziyara ake ibn taymiya ya ce ba a ziyarar kabarin annabi ba a ziyarar kabaruka ba haka ya ce ba cewa ya ce ana ziyara ana ziyarar kabarin annabi ana ziyarar kaburka a batsiya ana ziyara a uhudu ana ziyara a kowace makabarta ta unguwa abinda ya ce ba a nika gari daga wani gari zuwa wani gari domin zuwa a yi ziyara kana nan sakkwato sai ka ce za ka je bauchi ziyarar wani kabari ga kabaruka nan sakkwato ko ina ga makabartu nan sakkwato ko ina to in za a je ziyara to makabartu ake zuwa ziyara na garin wanda ba a nika gari a tafi zuwa annabi ya ce la su shaddo rihalu illa ila salatati masajid ba a nika gari a tafi wani waje sai masallatai guda uku saboda haka daga nan in za ka je za ka iya tafiya masallacin madina ziyara za ka iya zuwa masallacin makka ziyara za ka iya zuwa masallacin betul maqdis ziyara amma kana masallacin madina sai ka tashi ka je ziyarar tsabarin annabi sallallahu alaihi sallam, sai ka tashi ka je ziyarar shuhada Uhu, sai ka je ka je ziyarar baqi'a saboda me saboda duk shari'a ta yadda a je ziyarar kabari abinda shari'a ba ta yadda ba shine mutum ya nika gari daga sakkwato zuwa abuja wajen ziyarar kabari daga sakkwato zuwa baitul maqdis domin ziyarar kabari in za ka je baitul maqdis ko akwai kabarin da kake so ka je ziyara sai ka je ka fara ziyarar masallacin an shar'anta a je ziyara sai in ka gama yanzu kana baitul maqdis daga nan sai ka je ziyara sai ka je ziyara wannan kabarin don shi shari'a tana da hikima da abubuwa da yawa ji yanzu masallacin kuba masallaci ne babba la masjidu sita ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wannan masallacin na kuba a ɗaya daga cikin fassarar mallamai shine masjidu sita ala taqwa a wannan masallacin da aka ambata sai annabi sai yake duk wanda yayi alwala daga gidanai, yaje masallacin kuba ya yi sallah za a rubuta mai ladar umra saboda ne yace eh, yayi alwala daga gidan shi domin ba a zuwa ziyarar wani wuri in ba waɗannan masallatan guda uku da wani gari ba daga madina ɗaya ka iya alwala zuwa can ba ta kare ba yanzu ba za ka yi tashi da sakkwato zuwa masallacin ku ba alwalarka ba ta kare ba musamman irin wancan lokaci da ake zuwa da rakumi da ake tafiya a ƙasa za ka ce annabi ya kayyade wanda ya yi alwala daga gida na yaji ma'ana wanda a kusa wanda ba su ya nufi gari daga nesa ya zo ba za ka yau mutum yana ɗaukar kaya ne ya nika gari ya ce zan je masallacin annabi sallallahu ziyara zan je masallacin makka ziyara zan je masallacin baitul maqdis ziyara in je masallacin makka to duk makabartar da an maka yanzu na iya zuwa ziyartar ta saboda yanzu ba nika gari ya taho ba masallaci ne nika gari taho yanzu daga nan masallacin inda zai je kusa ne mutum ya nika gari ya je masallacin madina zai iya zuwa masallacin uba zai iya zuwa shuhada uhud zai iya zuwa bakiya ko ina zai iya zuwa ko wani kabari ya ziyarta don haka irin wannan matsala ce sai a yi tweeting sai a tura a ce ah, an ce ba a zuwa ziyarar kabari an ce ba a cetuwa ana ceto amma kullillahi shafa'atu jami'a kace ceton dunna Allah Duka Allah aka roƙo ka samu cikin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka tashi neman roƙon ceto dama addu'a ba a roƙon wani annabi ko wani mala'iki ko wani mutumin kirki addu'a ce ka yi roƙo ne ka yi ceto kake ne ka ce ya Allah ka sa mu cikin ceton annabi ya Allah ka sa mu cikin ceton bayan ka managarta wannan ana yi domin ceto gaskiya ne saboda mai lahu mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin sama da ƙasa yadda su wayannan abin bautan nasu ba su mallakar ceto haka ba su mallakar komai a sama da ƙasa to tunda da ba su mallakar komai a sama da ƙasa ba su mallakar ceto sun ma ilaihi turja'un sanan zuwa ga Allah ne dukkanin ku za ku koma wa idza dhukira Allahu wahdahu wa idza dhukira Allahu wahdahu isma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله يقول فقه حالك كري يبكي وإذا ذكر الله وحده إذا أكا أنبك الله شيك أي اسمع أزدت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة سيزكاكم وإن بسي إيمان لله أبسيس تاكرا سجي باب دادي sun isa su ji babu daɗi don mi za a cewa Allah shi kaɗai aja alal aliyata ilahan wahidan don mi za a cewa shi ɗaya za a kira wa idan zikiran ladina min dunihi in an kira waɗanda aka ma bayan Allah aka kira gumakansu idan hum yastabshirun sai ka gansu suna ta bushara suna jin daɗi wannan ayat ta sauka ga mushrikan makka wa'inda ba su so a ce Allah shi kadai sai a ambaci gumakansu amma kamar da kuka sani su bi umumin lafi da lafi khususi sabab ana iya saukar da aya game da shirka babba amma sai wani abu na yau yayi kama da ita ya tsorata mutane a cikin ku ji tsoron kada ku shiga cikin wannan aya malamai game da wannan aya suna cewa waɗanda in aka ce newton ya ce su ji daɗi ya ce istin ya ce su ji daɗi in an ce Allah ya ce ko annabi ya ce suka ga suna tsoka abin da wasa amma mutum da ke plato ya ce aristotle ya ce wani ya ce ana faɗin wasu waɗanda ba musulmi ba sai ga lokacin suke daɗewa suke jin daɗi lokacin suke ganin ana karanta ilimi amma lokacin da ke cewa Allah ya ce ko annabi ya ce sai su ganin wannan wani wanda bai sani ba ne wannan wani wanda bai iya ba ne wannan wani wanda bai waye ba ne to ana ji musu tsoron wannan Allah ya ce wa idza zikra Allahu wahdahu idan an kira Allah shi shi kadai aka ce Allah ya ce isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zukatun wa'anda basu iman da lahira ba sai su takura wa idza zukira ladina min dunihi idan an ka ambaci wasu koma bayan Allah idza hum yastabshirun sai su dinga bushara suna jin dadi suna nuna fara'a da jin dadi da kakka yadda cikin wa'anda bokon ka halas ne kuma kayi kuma kayi mai zurri in za ka yi haka kai ga wa'anda ake ambato kai science haka kai ga newton kayi komai kayi economics haka kai da. adam smith ka yi komi haka kai ka yi sociology haka kai ga ƙarshe a bosokom tuto ka haka yi komai haka kai ƙarshe babu matsala amma kai da yaran baki sunan waɗannan sai ka ji sai ka ji babban magana sai ka ji kamar yanzu ake magana waɗanda suka sani yanci Allah ya ce annabi ya ce magabata sun ce sai ka dinga ganin abin kamar karamin abu ne ana ji maka tsoron ka shiga cikin waɗannan mutane. قل اللهم فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Allah ce kulillahumma fatirar samawati wal Ka kace ya Allah wanda ya kaji halittar sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada masani abinda abbake da da abayyane. an ta tahkumu bayna ibadika Allah kai ke hukunci tsakanin bayanka fi ma kanu fihi yaftariqun ga abinda suka kasance suna sabani wannan addu'a ce mai girma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma ya koyar da ita ya zo cikin sahih muslim cewa annabi daga hadisin na Aisha radiyallahu anha tace sa'altu eh, wani sahabi ya ma Abu Salma bin Abdurrahman Abu Salma bin Abdurrahman bin Auf ɗaya daga cikin fuqaha Madina sab'a ne kuma ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai ce na tambayi Aisha radiyallahu anha nake bi ayyi shay'in kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yastafkihu salatahu idza qama min al-layl jami'an nabi ka buɗa sallah ta in ya tashi da sallah ya mulaili sallar dare qalat ta ce kana idza qama min al-layl iftataha salatahu ya kasance idan ya tashi cikin dare yana buɗe sallatai ya ce Allahumma rabba jibrila wa mika'il wa israfil ya ce ya Allah ubangijin jibrila da mika'ila da israfil fatirar samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da kasai alimul ghaibi wash shahada wanda yake masanin abin da ya faku da abin da ya bayyana an ta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun Allah kai ke hukunci tsakanin bayin ka na sabarin da so kasance suna yi ihdini li makhtulifa fihi min al-haqq bi iznik ka shiryar da ni ga abin da aka yi sabani ciki na gaskiya da izininka innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryar da wanda ka gana ma zuwa ga hanya madaidaiciya haka nan ya inganta cewa sai ina abubakar radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah. ya manzo Allah allimni ma aqulu idza asbahtu wa idza amsaytu sai na abu kai ce mun zara ta sai ka koya min wata addu'a da zan gari idan ni wayi gari da in ni marice qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai ya ababakar ya kai abubakar Ƙul ka ce Allahumma fatirar samawati wal abu. ya Allah wanda ya tsage halittar mai da ƙasai Alimar gaibi wa shahada masanin abin da ya faku da abin da bayyane. la ilaha illa anta babu abinda ya cancanta a bauta ma sai kai rabba kulli shay'in wa malikahu kai ne ubangijin komai kai ne mamallaki nai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka daga sharrin kaina wa sharri shaytan wa shirka da kuma sharrin shaytan da kuma jama'a kai da tawaga kai au askarifa ala nafsi su'a au ajruhu ila musulun, ko kuma in jawo ma kaina wani mugun abu ko in jawo ma wani musulmi ala kulli halin wannan ayat ta kasance cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke buɗe addu'a da ita idan ya tashi sallar dare kuma ya koya masa na abubakar ya karanta ta cikin askarus sabahi wal masa kul allahumma fatir as-samawati wal ya kai Allah makajin halittar samai da kasai alimul ghaibi shahada masanin abin da ya faku da abin da bayyane. Hanta tahkumu baina ibadika kai ke hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun da abin da suka kasance suna safani a ciki da kuma suke safani da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah kaɗai aka bauta ba ba shi kaɗai aka bauta ba ba to Allah zai hukunci tsakanin da su sannan jiya mun karanta hukumomi ma da ake a nan duniya Allah zai yi wani hukunci sabo akan waɗannan hukumomi idan an je ranar alkiyama ولو أن للذين ظلموا ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Allah ya ce wa anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu da waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka yi shirka a nan duniya waɗanda suka bauta ma gumaka waɗanda suka ki su bauta ma Allah shi kadai waɗanda suka ki su kadai ta Allah da bauta da suna da abinda a cikin sama abinda a cikin ƙasa lau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an duk abinda a ƙasa a ce nasu ne gaba daya wa mithluhu ma'ahu da wani tamkatai a haɗa musu da shi lafta daubihi min su ila azabi yau kiyama da sun nemi su fanshi kansu daga da mummunan azabar da za su gani ranar alkiyama za ka duk dukiya kada dukiyarsu wala ya zo ka taƙalluban ladina kafaru fil bilad kada kai da kawon waɗanda suka kafirce cikin gari ya baka shawa duk abin da a bayan duniya da mutum ɗaya adda shi cikin aka ƙara mai wani iri ne ranar alkiyama sai ya so ya fanshi kai na yi in ya ga azabar da za a yi mai akan bai bi Allah ba sai ya so ya fanshi kai na yi wa badalahum min Allah ma ya yakunu sai abin da ba su kasance suna tsammani ba sai ya bayyana gare su ba su yi tsammanin haka za a yi ba ranar alkiyama a cikin suratul kafir ya Allah ya bamu labarin wancan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la in ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba haka yake tsammani in ni koma inda Allah zai samu hira wannan abinda yake tsammani in Allah ya ba su dukiya a nan duniya in suka je lahira Allah zai ba su saye da ita saboda me saboda tunanin su ne saboda sanin su ne saboda kokarin su ne yasa suka suka samu wannan dukiya shine Allah ce wa lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu sai abinda ba su taba tsammani ba shi suka tsammani zai aku ba sai ya bayyana gare su sai bayyana cewa shirka su ta lalata rayuwarsu shirkarsu ta karɓi dukiyarsu shirkarsu ta tafi da 'ya'yansu shirkarsu ta tafi da komai su kul innal kafirina alladhina kasabu anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah suka fi kowa hasara su ne suka hasara dukiyarsu da iyalansu da kawunan su ranar alkiyama don saboda haka shi kafiri mai tsammanin tun da Allah ya bashi a nan yanzu wani babban kafirin miyar ce wanda yana nan da rai wanda shi fi kowa kuɗi duniya ba cewa ya yi ya yarda lahira ya tafi tare da majority ba suna an ce majority su ne yan wuce ya yarda lahira ya tafi to shi ne fi kowa dukiya shi da ake ganin ya fi kowa dukiya gaba ɗai gaba ɗai ya fi mansa musa dukiya a wannan shekarar dukiya kai ta kai da cikin farkon duniya har zuwa yanzu ba a taɓa wanda ya kai shi ba bari za mu ci cewa Allah ya ce ya yi wa'in suka fi su dukiya a baya Wayanda aka sani to ya an je lahira zai gwammace da dukiyar ta shi da ta sauran wa'in da ya fiya dukiya da wata irin ta su ba da ita domin a fanshe shi daga azaba in bai musulunta ba in bai dawo ya kaɗaita Allah da bauta ba in kuma ya dawo ya musulunta ya ɗauki ɓaga sai kasance yake fi duniya hasanata nan wa fil akhirati hasana amma in bai musulunta ba Allah yake duk abin da bayan kasa in an ka bashi shi ya hada da nashi da wani iri ne sai ya yi fatar ya fanshi kai ne daga azabar ranar alkiyama wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai abin da basu kasance suna tsammani ba sai ya bayyana gare su daga Allah wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu sai mummunan aikin da suke yi sai su bayyana musu sai su ga cewa ga shirkar da suke nan kowa Allah na ba shi lada sai yana bauta ma Allah su kuma ba su da lada wayanda suka bi sun koma 'yan wuta wayanda suka bi an jefa su wuta domin a kaskasta su don haka wa badalahum sayyi'atu ma kasabu sai mummuna aikin da suka yi sai ya bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin nan da suka kasance suna izgili ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana gare su cewa shine daidai shine gaskiya sai izgilin da suka ya koma ciki sai su yi da na sani ragga da na sani ba ta amfani su yi da na sani lokacin da na sani ba ta amfani Allah ya tsare mu da yin da na sani a ranar alkiyama Allah ya sa mu ga ayyukanmu na kwarai turin jayen miyagun mu yalla ce bai za masa insana ba ina masa insana bursun da ana kuma ina ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون misali ya bamu labarin ɗan adam wanda yake ba musulmi ba irin ɗabi'ar da yake ɗan adam mai butulci ga Allah ta ce fa'iza matsal insana burun idan wata cuta ta tafi ɗan adam da ana ya dinga kiran mai na Allah ka warkar da ni Allah ka bani lafiya Allah ka bani kaza Allah ka kuranye ni abin da nake ciki thumma idza qawwalnahu ni'matan minna sanan in muka juya mai da wata ni'ima da gare mu wannan mugu abun ya tafi wannan rashin lafiya ya tafi wannan damuwar da yake ciki ya tafi qala inna ma tuhu ala ilmin ci ai dubara ta ce kokari na ne digiri abban banza masters abban za phd abban za shige shigen da nake kwana na kaza a Lagos na yi kwana ƙasan gada babu inda ban shiga wadda bai wai inna ma uti tuhu ala ilmin indi wai ilmi wani ya fita ba shi shi ko to kasa tsala ba mu labarin karuna ko qala inna ma uti tuhu ala ilmin indi Allah yake awalam ya'lam أنما أن أن أولم يعلم أن الله قد min من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا wala yusalu an dhunubihimul mujrimuna Allah ce bai san kafin shi ba mun ba waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi sare dukiya yanzu ya ce ina ma utitu wala ilimin indi ya ce akan ilimina na ne zuwa kakka yadda in Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka sarauta ko Allah ya baka ilmi ka jingina shi da kokarin ka tuka ka nuna ai sanin bid'a ne duniyar da inda aka shiga ka bi alajiwa ne ka bi alajiwa ne ka bi motawa ne duk ba shi kawa zuki ba akwai wani na nan duk bi kuma ya ganka yana kirma ma kashi amma Allah bai bashi ba da yawa suna nan da yawa wani kuma Allah ya bashi dukiyar da yawa ko suna ne da yawa rubutawa in an je signature sai ya sa ya sa hannu kuma Allah ya bashi wani kuma daga Adam Smith har zuwa da Shadi yana gaya maka mallamai economic gaji suke ware ka kaza ware ka kaza amma da zara an yi wata biyu ba a yi salari ba za ka gare da mota sai daga jeje zuwa kwakwato yana lodi kawai babu babu da yawa duk da kiga muku na sa abin da nake wani wani babban malami a economics ne PhD kaza da komai da komai amma da asu ta shiga strike aka yi wata biyu aka ce an rike ba ba kuɗi shi ke ya shiga ya roƙa nan ya ci bashi nan sai gaba ya sa ya sa corolla ce kawai hanyar hanyar hanyar je da kawai ya rike fasa shi kuma yana son da taba karanta economics ba in ka tare shi ce ya rubuta ba kalmar economics wallahi bai ya rubuta amma ga tuli tuli tuli tuli tuli ga su nan nan da yawa da yawa da yawa wani bai ba su ka abin da gare ba don haka magana inna ma uci tuhu ala ilmin babu ta Allah shi yake ba wanda ya ga dama shi yake hana mu wanda ya ga ba hana ka nemi sababi ba wannan yanzu na cikin matsalolin da muke ciki yanzu masu biyar fahimtar turawa suna cewa babu talauci sai wanda dan adam ya yi wata rashin dubara ne kawai ka jefa mutum cikin talauci wata inna ma utitu ala ilmin kenan don suna nan suna aiki cikin wa'annan mutane kayan lokacin karuna wani kayayyaki da ake yin tuntun ne ake yi ne don shi wanda Allah ya ba ilimin Qur'ani ya ba shi komai hatta da nau'in kayayyakin da aka yi sai ta ba yanzu an ka fara shi ba sai an yi bincike ne za a yi a yi bincike a gano wani kahinci kahinci ya sa ma Allah amma sai an yi bincike sai a ga discovery ne aka yi ashe wannan discovery Allah ya faɗa cikin Qur'ani ji wannan yanzu abin da kike faɗi cewa babu wani talauci face mamad ne duk wani talauci dan adam ya yi shi amma in ba kai kan mai da kanka talaka ba ba ka mai kaga inna ma utitu ala ilmin kenan akan ilimi akan sani akan kaza kuma ba haka bane Allah shi ke jarabta wanda ya ga dama an yadda ka rike sabadu ba ce to tun da Allah ke ba wanda ya ga dama ki hana bai koma ɗaki ta kwanta ba a'a an ki shiga hanyoyin kasuwa nemi kasuwanci nemi hanyoyin kuɗi i karatu nemi aiki nemi duk wani hanya da kasan za ka iya tsayuwa da kanka za ka iya ba amma kada Allah ya baka ta wannan hanyar ka ce ai dubara ka ce ai sanin ka ne ai shigarka ne nan hijigarka ne nan kaza ne nan domin akwai wani na nan yana da irin wannan shiga da fice yana da irin wannan sarayya Allah bai bashi komai ba kuma akwai wani na nan wanda bai da irin wannan sarayya bai da irin wannan shige da fice Allah ya bashi ninkin baninta abin da ya baka zaka koma ma Allah akan me yasa Allah ke basuwa talaka balliya fitna fitna ce kawai jarabawa ce wani nablukum bishari wal khairi fitna muna jarabta ku da shari da alkhairi fitna muna jarabta ku da alkhairi da shari dukkanin shi fitina wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za ku dawowa sarka fitina ce wanda aka ba kuɗi an jarabta shi ne a ga zai yi abin da Allah yake so da waɗannan kuɗaɗen wanda aka ba talauci an jarabta shi ne a ga zai yi haƙuri shi mai kuɗi tun aka yi a ga ya goge me godiya godiya shi ne fasalli lirabbika wanhar kai sallar qiyamul layl duk wanda Allah ya ba dukiya yadda ake gode mai abubuwa guda biyu ne na farko fa salli li rabbika a ganka bi yawan dukiyarka kana tashi da daddare kana qiyamul layl Allah ya saka mu alaihi salatu kure da alheri bayan in muka yi tafiya wurin wa'azi wani garuruwa shi ke tuka mu da mota ya kai ni cikin dare sai kawai ka bi ƙur'ani na tashi yana tayi yana tayi kuma daga Amma zuwa da ta kiyamun nan ne amma ko ina ta kaji kana kato a masa da wanda ji aji in kana ɗakin ka ba za ka biya ka tashi kai ba yankan yankan yankan to ana gode ma Allah in Allah ya baka dukiya ya kai wanda Allah ya ba dukiya ya kai wanda Allah ya ba mukami ya kai wanda Allah ya ba roba roba wanda dai ba a bace roba roba ba sai yau sai yau da ba <laughs> wanda ka daɗe kana son roba roba Allah ya baka ya baka wanda ka daɗe kana son mota Allah ya baka ya baka wanda ka daɗe kana son aiki ya ba ka, ina dan china da allah ya baka aiki ba daɗewa ba wanda ya daɗe yana roƙon aiki allah ya bashi wanda ya daɗe yana son ya ci zaɓe allah ya bashi ya daɗe kasuwanci kaza shago kaza ke mallaka china yake so ya fara zuwa dubai yake so ya fara zuwa lagos kano ya fara zuwa to ana yin godiya allah ne da fasalli ne rabbika ka tashi da daddare ka yi sallah ga ubangijinka wal har ka soke raƙumai ka ba su a wakinka ciyar da mutane abinci wannan su biyu ake yi tsakaninka da Allah ka tafi da kai ta sallah sannan ka dafa abinci ka soke raƙumai ka yanke raguna ka yanke kaza ka ba mutane ɗanyen abinci ka ba su da tsoffin abinci ka ba su kuɗi su sai abinci in ka yaka shi a kagori ba ga baki ɗaya da alhamdulillah Allah ya ba mu wannan ta baki ba ta yi dole sai haɗa da wannan ta aiki ka sani bal fitna wannan fitina ce jarabawa ce walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su basu sani ba don sai suke dabara ta ce ko ya ga in nibban ragewa za su yi ko in nibban a'a ka bai ba za su rage ba cewa dubara ta ce ba ku kuka fara ba ta ƙara halladina min qablihim qad qala alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaktibun Allah ta kar qala alladhina min qablihim wa inda aka sun mushrikan makka su ma sun faɗi irin wannan sun ce an ba su ne akan ilimi akan sanin su sai Allah ya ce fama aghna anhum ma kanu yaktibun abin nan da suka nema suna sa bai wadatar da su daga komai daga Allah ba da Allah ta su karɓar rayuwarsu ba a jinkirta musu ba don suna da kuɗi da suka je kabari ba su gaya musu amfani ba ranar lahira ba zai musu amfani ba za ka kai ma kakka faɗa cikin irin wannan za ka da su da suka yi haka ga abin da ya same su nan fa asabahum fa asabahum sayyi'atu ma kasabu وللذين ظلموا من هؤلاء تصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين جوان وعد cikin wannan آية ce ayar da muka gama Allah ce fa ma abna annahum ma kanu yaktubuna abin nan amfani su da komai ba mutum ne yana da account a GT yana da account a Fidelity yana da account a banki kaza yana da Hili Sokoto yana da shi Kano yana da shi Kaduna Abuja Lagos yana da ko ina da komai da komai na alaƙa da ya yi wahala ta halatta samu in ya mutu wannan halattar ba ta yi mai amfani komai misali babu ladarta ko aya wahala ya yi da halas dukiya ce babu haram ciki ko guda halas ya nema ya samu sai ya mutu ya bata biliyan guda ladarta ko guda bai samu inda ya sadaka da ita yana da rai da ladarta za ta iske shi shine sai Allah ya ce fama agna anhum ma kanu yaktibu duk abin nan da suka samu suka kai suka kawo ba su samun lalatai. ko yau akwai haram ciki kifa ta lace fa asabahum sayyi'atu ma kasabu mummunan abin da suka samu sai ya same su zaka ta haram ciki ta isko ka Za ka ga azabar ta ka ga wahalar ta ka ga zaka ga yi da ka sani baka tara ta ba ita ta halas halas ka samu Allah ya halasta ma Za ka ga ta lahira ba ta maka amfanin komai ta haram kuma za mummunan ka zai isko ka hazabar ta za ta isko ka ba ta za ta isko ka Allah ya tsare mu sai ya ce wallazina zalamu min haula'i wanda suka yi shirka cikin waɗannan mutanen makka kuma sai sibuhum sayyi'atu ma kasabu kuma mummunan ayyukan da suka yi za su iske su wa ma hum bi mu'jizin ba su kasance cikin waɗanda suka gajiyar da mu ba ba su gajiyar da Allah yadda yayi da waɗancan mutanen farko haka su ma zai yi da su sai Allah ya ce awalam ya'lamu awalam ya'lamu anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هاي كلا عدد كذا ممكن وتشكاية شنب الزلي annan ma ya suka rizka liman ya sha'u wa yadda cewa Allah shi ke arziki ga wanda ya ga dama ya ke rikewa sun yadda ko ku yadda ba ko kuna tsammani wanda suka yi ala ilimin aka ba su a'a ko kuna ku da abin da kuke da shi kuna tsammani ala ilimin aka ba su a'a don haka Allah ya ce awalam ya alamu shin ba ba أن الله يسق رزق لمن يشاء ألا كشم من أزكي قوان دي ga ويقضي ya كنت دوا arzikin دي قراما يكتن تأزكي يا الله من يبكي Allah ka دوا ألا كشم في دامنا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu imani Allah mun yi imani da kai mun yi imani da mala'ikunka mun yi imani da manzanninka mun yi imani da littafanka mun yi imani da ranar lahira mun yi imani da kaddara ta alheri da ta Allah ka yalwata arzikin mu duniya da lahira lahira kuma ka sa arzikinmu ya amfane mu duniya da lahira kuma ka kashe mu akan imani ka da mu akan imani duk wanda kan nufa zai kai wata shekara cikin mu Allah ya sa ya kai da imani wanda kuma zaka karɓi rai ne Allah ka karɓi ne da imani kuma kai mai rahama ya rabbal alamin wayanda rayuwar su zaka wuce ka ba mu lafiya ka ba mu yalwa ka ba mu arziki ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya bakin abin da ya samu kenan a wannan shekara kamar na gaya muku tun sati biyu da ya wuce tun kwana biyu da suka wuce na cewa saboda wani uzumi na tafiya dole za mu dakatar da tasiri a nan dama mun saba ta kasa suwa 24-25 abinda ya rage kwana uku ne zuwa kwana hudu wannan shekarar ba za su samu ba muna roƙo Allah ya maye muna su ya mamaye muna su da ayyukan lada da aka waɗanda ba mu yi ba domin shi da iko akan haka tun da muka fara tasiri ɗaya ga watan ramadan zuwa yau duk abin da muka faɗi daidai Allah ya bamu ladatin kurai da muka yi Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu Allah ya bamu ikon aikata abubuwan da muka jiya Allah ya bamu ikon nisanta abubuwan da muka jiya waɗanda aka muce mu da mu nisanci ce a kansu karatu da tsayawa a ramadan ai a wannan wuri muke karatu sayi muslim a kowace juma'a bayan sallar asuba kuma insha Allah za mu dawo bayan sallah insha Allah a wannan wuri muke karatu littafin a shamail a kowace asabar a tsakanin magariba da isha'i kuma insha Allah za mu dawo bayan sallah za ka yadda ake cika masallaci duk da karatun shama'il shi ma ana cika masallaci amma ba kamar tafsiri ba kowa ya yadda an ɗaure shaidan za ka yi an sako shi ka yi faɗa da shi ka bar shi a ci gaba da zuwa a karatun karanci karancin da muke yi bayan sallah da karanci karancin da ake ko ina ko ina a cikin gari za ka muna fata Allah ya karɓa muna kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da aiwatarwa za mu ji abin da aka samu na marayu sannan mu faɗi dukkanin total da abinda aka samu insha Allah yana akwai da muke ansawa kuma sai mu gobe akwai muhadara da za a yi wannan masallacin game da kuce-kuce itikafi da zakatun fede da kuma kuce-kuce fita idi abubuwa ne masu muhimmanci duk da duk shekara ana yi amma yana da kyau ka saurara ka ji musamman wanda ke da niyyar shiga itikafi ko wanda ya riga shigo itikafi da kuma hukunci-hukuncin zakatun fi'ir ya ake yin ta da kuma hukunci-hukuncin ta idi abu ne ɗabi'i ya kasance mutane na tambayar ko shekara saboda abubuwa ne da ake yi daga shekara ta shekara saboda haka in aka yi zakatun sai wannan ba a koma yi wata shekara don haka zai yiwu mutum ya mance wasu hukunce hukunce amma gobe insha Allah za a tuna muna wannan masallacin da yadda Allah hmm. Hmm. to Allah ya saka mana wannan kwaraki da aka yi ana ba mu ilimin Allah da ya sa su zama cikin mizan hasanat na malam kuma ya sa raya mai iyalansa ya sa masa albarka cikin su mu haɗa gobe insha Allah daidai lokacin tafsir da ayyansa daidai bai biyar da aka saba zuwa shidda um, kudaden aka samu a cikin akawun na marayu a wannan rana akwai uh, abba kati global dubu biyar manir ubali ringin dubu hamsin sai maryam dubu goma wani bawan allah dubu biyar fatima a saru dubu biyar sai fatima sani dubu biyar hafta umar dikko dubu biyar adamu bala dubu goma muhammad adamu dubu goma ahmad dubu biyar rahama sale yaqub dubu goma abubakar dubu biyar muhammad dubu biyar abdullahi yahaya dubu biyar muhammad farida dubu biyar amira abubakar dubu biyar ahmad sa'idu masha dubu goma alhaji bashar ibrahim dubu biyar aisha dubu biyar fauziya usman dubu biyar awwal Abdullah dubu ishirin wani bawan allah dubu goma zainab abdulaziz yari dubu ɗari hudu baffa dubu biyar na to ne su ne abubuwan da aka samu a yau sha Allah Allah ya saka musu kowa da jini uh, ana na ana haɗawa mu gani yau suka kama gaba ɗaya uh, zuwa yanzu kafin nan sai mu asu tambaya ɗaya ko biyu da eh, akwai wani ba Allah da yake tambaya cewa inda suke sallar tarawih ana yin raka'a biyu a zauna a yi tafiya sai a tashi a sake wasu barka a yi sannan a sallar ya ce ko hakan ya halatta a wannan yana ɗaya daga cikin abin da wasu malamai suka faɗi na siffofin sallar dare guda wajen takwas da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai waɗannan wannan siffar ba ta inganta cikin azumi ba amma ta inganta cikin nau'ukan sallar da annabi sallallahu alaihi wa shi annabi sallallahu alaihi ta inganta cikin fassarorin da aka yi fassarorin da aka yi na siffofin sallah da aka yi akwai wadda ake raka'a bakwai akwai wadda ake raka'a tara ita kashi a zauna amma dai a azumin babu abin da ya inganta in ba raka'a biyu ba ana raka'a biyu ana sallamewa amma ya ɗauko wasu da suka inganta ko aka istinbatin su su babu laifi wallahu ta'ala na mai tambaya na cewa janaba ta kama shi da dare ko da ya tashi da su ba sai ya manci ya yi ya ci gaba da sallolinsa har bayan kwana ɗaya sannan ya tuna ya ce ya yi wanka ya ci gaba da ibadu to yanzu ya zai yi da abadar da ya yi ta kwana ɗaya wadda ya yi da zanaba eh kahin sannan bayan faɗa abin da aka samu na marayu sai ka mai tambaya bana an samu miliyan shida da dubu ɗari biyar da arba'in da takwas da ɗari uku da sittin alhamdulillah ah, zura ka insha Allah wajen maraya maraya ɗari shidda da hamsin za su fa'idanci da wa'in kudaden muna roƙon duk wa'in suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukata su kuma wa'in zahaba kuɗin nan Allah ya amfana da su da su kuma Allah ya sa su wata shekara yanzu suna cikin masu bayarwa Allah ya saka da alkhairi ta yi janaba ta kama shi da ya tashi da safiyan manta sai ya sallar ya yi wanka ba ya yi sallar subahin da sauran salloli na kwana ɗaya bayan kwana ɗaya sai tuna cewa jiya zanaba ta kama shi bai tuna ba shi ne ke yanzu sallolin da ya na jiya ko na kwana ɗaya ya zai yi zai yi wanka sai ya maimaita sallah daga jiya yi sallolin da ya yi yana da zanaba zai ranka su sai ranka salloli daga jiya sai ya yi su haka nan ya yi asuba ya zo ya yi azhar da asar har zuwa wadda ya tuke gare wallahu ta'ala wannan ce kawo su ne ma'ana an su a yake asibiti tun kafin ramadan kuma abin da ya faru gaban abin ya faru gaban idanunsu sun ce rigima ta shiga tsakaninsa da wasu mutane bayan dawowa gida sai shiga wannan hali suka ce yanzu haka yana ana sa mishi oxygen tambayar shi ne an ke su je su ba wancan mutane hakuri, duk da yake kawon nasu shi ke da gaskiya sai suka cewa mala ya halatta babu laihi mu je mu ba su haƙuri kuma kuna tsammanin maye ne ya kama shi ko wani abu ban ba su shawara in bai da gaskiya ku je ku ba su haƙuri akan bai da gaskiya amma ban ba da shawara don gudun ya taso don gudun an kama shi an ba su haƙuri shi bai warkewa wani nau'in shirka yana shiga babu wanda ke tsarge mugun abu in ya samu in sallahu bai gobe ni? fala kashi falahu illahu saraka in ɗan uwanku bai da gaskiya ya je faɗa da wasu kuje ku ba su haƙuri amma gudun wai don ya yi sa da su sun ko shi adda gaskiya ko su adda gaskiya na suka kama shi wannan ba gaskiya ba ne in wani abu ne suka ga ya zama abnormal a jin karanta mai alƙur'ani wallahu ta'ala na wannan ce malamin ne hukunci wanda ya karanta kulhu wallahu so uku daidai yake da wanda suke qur'ani a cikin wani azumi annabi sassa ya ce kul ah, huwa allah ta'dilu thuluthal qur'an kul huwa ahad ta'dilu qur'an cewa kul tana yin daidai da thuluthul qur'ani malamai sun fassara daban-daban na farko cewa thuluthul qur'ani tauhidi ne ita kuma qul huwallahu ahad tauhidi ce wasu malamai sun karanta falalar tura saboda ƙur'ani sashen shi yana cin sashe falala zaka wani ya nuna suratul ikhlas suna cikin abin da adda falala saura ka karanta ta ne ya kasance ka karanta ta sau uku ta yi daidai da alkur'ani ita ba wannan fasara an yi amma lada harafi ya eh, lada goma wanda ya karanta ƙur'ani ya cika lada amma za ka samu falala ta kamar wanda ya karanta ƙwar'ani za ka zai wanda ya karanta ƙwar'ani akwai falala akwai lada za ka samu falala in ka karanta uku kamar wanda ya karanta ƙwar'ani amma lada ta harafi ɗaya lada goma to gwagwadon abin da ka karanta na harafi shi ne harafin na lada kaza wallahu ta'ala alam tare da cewa wasu malamai sun fassara wancan hadisin da cewa yana nufin tauhidi take koyarwa za ka tauhidi shi ne ɗaya bisa uku na ƙwar'ani za ka kulhu wallahu ahad take koyarwa ƙwar'ani wallahu ta'ala alam wanda ce malam wanda yake sana'ar shinkafa da rani da damana amma idan zaka ta zo sai yayi da gero yace malam zakar kashe ta yi eh kafin shi wanda ya tambaya can ta ayi sallah raka'a biyu a zamna a koma sallah raka'a biyu a zamna bai iya tuna ingancin hadisin da ingancin istinbati akwai siffofi guda tara da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka nayi withdrawing ta akai daga ina ba ta shawarar da su koma irin wanda ake raka a biyu a sallame ko raka a hudu a sallame amma wancan na yi wujewayin fatawata wanda ke sana'ar shinkafa ko yake noman shinkafa yana da ita za ka sana'ar daban zai gullari ne wajen yan shinkafa ko kuma jalli dai bai wuce rajin buhu ba sannan da shi da iyalai in yace su suwa kila suna cin rajin buhun kila sun kai ƙarshe har baka cewa ya kwashi duk jalli ne kaka hmm. duk da mun ce in kana da abincin yau shine nisabin in kana da abincin yau amma mun ce kana da abincin yau in yanzu misali wanda abda iyalai da yawa yana da abincin yau to abin da ya saura ana diba mai kila ya fitowa da gero don gero sai ya iya fitowa da shi ya zama ya zama daidai hali ne to ba zai yi kana sai da shinkafa ba kana da jalli mai yawa ko kana noma ta kana da ita da yawa ko kana da kuɗi da ke sayan ta da yawa ka fi suwa da gero saboda me ko ajiya mun faɗi cewa kuma mun faɗi za a faɗi a lokacin da za a yi muhadara gobe annabi sallallahu ana basuwa ne daga abincin da ake ci a gari a lokacin annabi sallallahu da ni ake basuwa dabino ne inaji ne dabibi ne wanda yake wanke hannun ɗaya za ka yi ta ɗauka ka ci ta ga biya ma ta shinkafa daraja da kima a nan wurin shi da wanke hannun sai za ka yi ta ɗuka ka ci amma in ka ba mutum gero ka haɗa shi da sussuka ka haɗa shi da surfa ka haɗa shi da niƙa ka haɗa shi da wuta ka haɗa shi da abubuwa da yawa kuma an ce a ba su annabi ne yake game da zakatun kuɗi ce ko ummatan lil masake abinci ne da za a ba miskinai su ciran sallah ba a abincin sallah da da gero ana cewa mutum ya fi da gero ne wanda bai da shinkafa ko bai da halin shinkafa ko za a son ta faɗi gare sai a ce ya fi suwa alala kallon miskinai sun ƙara yawan abinci su kuma masu bara ji tsoron Allah annabi ya ce a ba da zakatun don ka a yi bara ya ce a isan ma miskinairan nan ta fito bara mutum ya an shi zakatun ta gida goma kuma ya fito bara abinci ya ansa na wannan gidan ya ansa na wannan gidan duk makwabta ne sun kai ne ya yi sabon dinki na sallah ya fito da yar jagora ta yi sabon dinki da sallah ta fito kuma suna bara a basu wallahi wannan business ta kai to in business ta kai to wallahi bai kyauta ba duk da in yamurai suna rufe shago ran sallah shi bisa bai rufe shi shago tsakani da Allah babu abin ban takaici irin mai bara ran sallah saboda na farko ba bara abinci ba ne duk duniya har shekara ta kewayo babu ranar da aka sadaka duk duniya kamar da ake ba da zakatun duniya ita sadaka babu radda aka yanke duk duniya kamar radda sallah karama don haka duk mai tunanin cewa talauci ka sa bara mun iya da talauci ka sa amma in an yi kiran sallah wallahi ba talauci ne saboda ko federal government ba ta iya kullum ta bada Abin da musulmi ka bayan sallar idi kowane musulmi fa musulmin da adda mata guda ya hijja kwano biyu da shi da mata ɗai wanda adda mata guda da kwano da ƴaƴa biyu ya fidda kwano hudu wanda adda mata biyu da ƴaƴa shidda su fidda kwano goma amma yanzu a zo a ba mutane kuma ana fitowa ba ba a fitowa in dai aka yi sadaka in dai aka yi bara ran sallah karama to masu bincike da nuna cewa talauci ne su bar wannan su gane cewa ba talauci ba ne wannan ɗaya an sa wannan tambaya ba talauci ka sa a yi bara ba in dai ana yi sannan duk mai hitowa bararen sallah bai kyauta da musulunci ba bai kyauta ba in ya morai da a sakwato suna rufe shagon su don sallah a rufe sakwato shi ne kasa rufe shago ne in ya morai ma sun fi shige gefe maran sallah kowa yana rufe shago sarara gwamnan da suka gwamnan ta ba da hutu a yan a rufe ofisosa a rufe nnpc inda ake a waye da ake kaza kaza ana sai so ana kawo amma kai ka kaza rufe shagon ka ran sallah baka kyauta ba baka ga kiman musulunci ba duk wanda ya so yana bara ran sallah bai ga kiman musulunci ba bai giban musulunci ba kowa ya ce ka giban musulunci ya fa bude baki ya ce a bashi don Allah ya ce a bani don in tara don bai ganin kiman Allah bai ganin girman Allah ga abinci da yawa ka kara. ka aje kuma ka je wajen baya da sabuwar da fa kake ganin su sallah suna shiga suna tsallaka mutane suna a ba su sadaka abin yi muni da yawa yana cikin mafi munin abin da ake bayaran sallah da bara bakin coci na dabarar sallah ba mutum ya ce yana cewa Allah uku ne da ka ce babu ruwa da Allah ka uku ko uku ne gaskiya ne Allah da bari kawai sun bai ne oga ba ne duk irin ƙasarsa kuma ka ka zo kai ta mutane Allah ba ba ba can wajibi ne ga dukkan ku ta wa'azi da haka ran sallah ka a ga kowane almajiri ya fito in dai almajiri yana fitowa to lallai mutane ne ba su yi zakatu ta za ka azuma in kuma mutane na hidda zakatu ta dai ana bai to a ji tsoron Allah a daidai fitowa a wannan wallahu ta'ala mu kuma na hizba wata shekara muka wata ki ai mutu wa azu insha ma zo azu wa azu shekara muka kuma hizba muka wata ki ah, Allah ya kara malam lafiya da imani yake malam muna jiya muna sallar tarawih limamin mu ya yi raka'a goma kawai ya ce wasu kowa ya je gidansa yi saboda za a yi tahajjud ya ce mala haka ya jawo ke ce ku ce a masallaci ko abin da liman ya yi daidai ne abin da liman ya yi ya yi in ya yi saɓani haka ya fi kyautatuwa idan ya yi saɓanin haka ya fi amma hakan da ya yi ya mana ne ce a tafi a samu da shi liman kila yana bada ta hajji ƙarshen dare yana son ya haɗu ya yi mutu da sauransu ba laifi ba ne dama ba dole ba ne an zo masallaci kuɗa ku je ko sabuwa da aka saba da su ya kai tsammani dole ne ba dole ba ne sai a ta kai goma sha ɗaya ana iya amsalaci a yarka bakwai ko a yarka shidda ko a yarka ko yarka nawa ana iya yi babu kayyadewa abinda a dole dole ke an yi abin abinda ya ba da ya yayi amma yin yin yin nan domin wani bai samun wuturi, sai nan ya fi sai kasance ya sauka kama da yawa wanda bai tashi wuturi ba yanzu in yayi wuturi nan mutum goma suka yi wuturi da shi waɗanda inda an je gida ba za su yi ba kaga da ya samu ladar su sai da haka lokacin abin da ya yi halas ne amma inda ya yi wuturi da ya fi wani yana ɗaya daga cikin fassarar da malamai ke yi akan masallacin annabi sassan da aka raka a ashirin da kaza cewa suka yi falalar sallah masallaci ne lokacin in an yi takwas na farko ko aka yi goma na farko wanda bai samu bai tawalaci sai ya samu na biyu ga wani liman kaga dai an yawaita alheri ya kasance mutane sun samu wanda ya lafi ya samu ya ɗaya daga cikin fassarar da wasu malamai ke yi akan wannan za ka liman inda ya yi wuturi da ya fi amma in ya tafiya sai bai wuturi ba ya halatta wallahu تعالى أعلم طيب سيم السلاكم الدعاء اللهم أنا نسألك بأن لك الحمد لا فليأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الله كغفر تامنا زنبم الله كغفر تامنا نقو إذا نبيني الله كغفر تامنا كنانا kanana الله كغفر تامنا وإن دمك waɗanda وإن دمك da الله كغفر تامنا دكا Allah الله كيني مغفر الزنبين ne bayan ka masu zunubai mun yadda babu mai gafartawa sai kai Allah muna ta wasuli da wannan yadda da muka kai ka gafarta zunubai Allah ka gafarta zunuban mu Allah ka rufa asirin mu Allah ka dauki darajojin mu Allah ka sa mu cika da imani ya rabbal alamin Allah ka sa kaburran mu su kasance dausayi daga dausayin aljanna Allah kada ka sa su zama dausayi daga dausayin mu ya rabbal alamin Allah kai muna tsayi daga azabar kabari Allah ka taimake mu wajen ansa tambayar kabari ya rabbul alamin Allah ka sa kaburran mu zan sun fi gidajen mu na duniya daɗin zama Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah kai muna agaji da agajin ka Allah ka sa mu inuwar karar da babu inuwar sai taka Allah ka sa mu aljanna Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka haranta ma wuta naman mu ya rabbul alamin Allah ka haranta ma wuta naman mu ya rabbul alamin Allah ka haranta ma wuta naman mu ya rabbul alamin Allah ka shiryar da mu ka shiryar da mu ka shiryar hannunmu ya rabbal alamin Allah wa'inda ke bukatar aure Allah ka ba su abin aure Allah ka daidaita musulmi da musulma ka daidaita nagari da tagari ya rabbal alamin Allah wa'inda ke da aure suke bukatar haihuwa Allah ka ba su haihuwa Allah ka ba su zuriya ba Allah wa'inda ka ba haihuwa Allah ka taya su riko ka taya su reno ya rabbal alamin Allah ka shiryar da mu ka shiryar da al'ummar mu Allah ka daidaita mu akan biyar sunna annabinka sallallahu alaihi wa sallam Allah duk inda muke akan kuskure Allah kakkaban mu akan kuskure Allah ka ganar da mu mu dawo mu bi daidai ya rabbal alamin inda muke akan daidai Allah ka hana shedan jaye mu akan nan ya rabbal alamin Allah ka tabbatar da mu akan daidai akan abin da kake so kake yadda da shi ya rabbal alamin Allah ka daukar da addinin musulunci akan wanda ba shi ba a kasar nan Allah ka daukar da addinin musulunci akan wanda ba shi ba a kasar nan a jihar nan ya rabbal alamin Allah ka daukar da sunnar annabinka akan abin da ba ita ba ya rabbal alamin Allah ka daukar da musulunci akan abin da ba shi ba Allah ka taimake mu da agaza Allah ka kawo musu agaji Allah ka taimake mu da afalastin Allah kawo musu agaji Allah ka taimaki yan uwanmu duk inda suke a duniya cike cikin tsanani Allah ka taimake su Allah ka zama da jihar Sokoto lafiya Allah ya sa wata shekara mu gode maka yadda muke gode maka ya Allah muna gode maka da faduwa abinci da abinci yayi Allah muna gode maka da saukin azumi bana akan wacce shekara Allah muna gode maka da wannan shekara ana azumi abinci ya fado Allah wannan aikin ka ne kai da ka iya haka Allah ka sa wata shekara mu gode maka da cewa an babban litri an barke na ya rabbal alamin alamin Allah ka samu gode maka wata shekara da cewa an samu zaman lafiya ya rabbal alamin Allah babu mai iya kawo zaman lafiya sai kai Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya wanda asibiti wanda a gida suna cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya mahaifina da akwanci bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa da shi da sauran mara lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka sa rashin lafiya ta zan ka fara ci ya rabbal alamin idan lokacin mu yayi da mu da su Allah ka sa mu cika da imani ya rabbal alamin Allah Allah ka yi muna taimako Allah ka yi muna agaji Allah ka taimaki shugabannin mu ka aza su ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka tilasta musu yi muna adalci Allah ka hana su yi muna zalunci ya rabbal alamin Allah ka taimaki malaman mu ka aza su ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka tilasta su ga ya muna gaskiya ya rabbal alamin Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah ka yi muna agaji da agajinka Allah ka rufa asirin mu Allah ya karu fasirin mu Allah ka gafarta mana zunuban mu da muka yi a koyi da bayyane ya rabbul alamin Allah kai kai ka iya haka Allah ka yi muna haka Allah ka taimake mu Allah muna tawassuli da mun shaida ba abin da yake ta abota mana gaskiya sai kai ya Allah ka karbi ayyukan mu ka gafarta zunuban mu ya rabbul alamin Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu rayuwa mai daɗi a duniya ka ba mu rayuwa mai daɗi a barzakh ka ba mu rayuwa mai daɗi a kiyama muna tawassuli da mun yadda akwai rayuwar barzakh mun yadda akwai rayuwar alkiyama Allah wasu bayan ka ba su yadda akwai ba Allah mu mun yadda akwai Allah mun ce kai ka faɗin gaskiya su ka faɗin ƙarya Allah muna tawassuli da wannan Allah ka ba mu saukin kwanciyar kabari Allah ka ba mu saukin tashi ranar alƙiyama ya rabbal alamin ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك